da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro tare da sallama shirin matasa ne na yau da gobe ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a kan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duka a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana za a iya jin mu Alfa rediyo ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma cokan a yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma Usman Kabara Ahmad. Masu sauraro yau Laraba sha uku ga watan Disambar shekarar 2017 kamar yadda muka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan bautar da mutane a ƙasar Libya. Libya kan Kadafi ya mutu. Ai akwai abubuwa da yawa wanda ya zamanto mu ce ba abin da yake duk Amma lokacin da ya zamanto an kai lissahi mu anan nan kurkusan nan kasa biyu ce wadda ɗan Nijar yake tahiya ko uku. wanda yake tafiya ya je nemi kuɗi an aka ce ma Nigeria Abuja sai Libya wanda ya zamanto in kai lissahi a cikin kasashen da suke gewe a gare mu an wayi gari mu akwai yan uwan wanda suka je suka samu nationality a cikin libya akwai yan uwan wanda suka je suka aihuwa akwai yan uwan wanda suka je suka gina a cikin libya wanda ya zamanto har suke da hannun jari a cikin kasar libya mhm. To sai kuma maganar yau da ake magana akan ranar tunawa da yaƙi da cin hanci da rashawa ta mm. duniya wanda za mu ɗanyi wani abu a kai malama Hafsa. Mm. an ɗan samu wato nasarar ragewa amma wannan ragewar a wato gwamnati mai tarayya gwamnatin tarayya ne aka samu wato ci gaba a mm. gwamnatocin jihohi da gwamnatocin wato karamar hukumomi a najeriya gaskiya wannan fatakar ba a daina yin ta ba yin ta ake yi cin hanci da rashawa da rashin mutunci da keta haƙƙin bil'adama da mm. rashin gaskiya da adalci ba dainawa aka yi ba maganar yau da ake bikin a ashe wannan kabara. Akwai amsoshin masu sauraronmu a shafukanmu na Facebook da Twitter da na Instagram, amma yau ba Instagram. Eh haka yake to ai amma aikin san wani lokaci muna son su dinga bi saboda su san mun fara shi Haka yake, haka yake. To sai kuma magana tattaunawar da muka ce zamu yi da Farfesa Bube na Maiwa mm. daga Jami'ar Diop da ke Senegal a game da maganar wannan bautar da mutane a kasar Libya. fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa ya kuke kallon maganar bautar da mutane wasu bautar da mutanen wasu kasashen Afirka a Libya. To sakon farko ya fito ne daga shafin Facebook na Shehu Bashir Fulani ya ce daga gamburin gala na jihar Borno. Yau da gobe wannan laifin shugabanninmu ne na Afirka da iyayen matasa sai dai mu ce Allah ya ba mu shugabanni masu kishin talakawansu a Afirka. To amin. Sai kuma sako na biyu ya fito daga gurin Rabi Nuhu na Bukka. Allah ya sa na faɗi sunan daidai ce Assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas bautar da waɗansu mutanen Afirka da ake yi a ƙasar Libya babu abin da ya janyo shi sai handama da babakere da wasu da waɗansu shugabanninmu na Afirka suke yi da dukiyar ƙasashensu ba tare da taimakon al'ummominsu ba. To sai kuma Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce, ai duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata in ji Hausawa. Mm. Duk wanda ya je Libya da niyyar zuwa Turai ci rani, mm. hakika rashin godiyar Allah ne ya ja masa. A Afirka muna da ƙasar noma, amma sai kawai matashi ya tafi ya je libya wai da niyyar zuwa neman arziki mm. ai ko a gida kake arzikinka zai same ka. Mm, ka ji shawara na gari. <laughs> Mm. Sai kuma sako na gaba daga gurin ashirin lawan na goma ruwan ɓaure ya ce Assalam yau da gobe. Hakika wannan babban zalunci ne da cin amana ga su yanci ranan ganin irin yadda ake musguna musu a ƙasar ko da yake masu iya magana na cewa duk abin da aka yi wa shamuwa tabbas watan bakwai ne ya mm. jawo mata kamar yadda wancan ya faɗa <laughs> eh, kin san shamuwa ita ta kambuwa ruwa ne inda ruwa damuna an ka ganta to lallai to tabu tabu damuna take <laughs> shine ya ƙara da cewa la'akari da cewa rashin samar musu ayyukan yi a ƙasashensu shi ya tursasa ah, shi ya tursasa su tsallake waƙetare Allah dai ya kwato wa talaka hakkinsa a hannun masu iko. To, amin. Amin, To, sai kuma Shehu Adamu Rijau. ya ce da a ce shugabannin kasashen waɗannan mutane da ake bautarwa libya ɗin suna adalci a kasashensu to da mutanen nasu ba su je ba can balle kuma a bautar da su a libya wato mutanen da suke barin kasashe kenan wuyar da wahalar da suke ciki a kasashen nasi ne ke sanadiyar zuwan su can libya mm. har ake bautar da su abin yi kawai shine ne shugabanninmu su ji tsoron allah su mm. dinga kwatanta adalci da a shugabancinsu mm. domin mai rayuwar duniya fa to ta ɗan lokaci ne in kana rayuwa a cikin ta mm. matabbaciyar rayuwa ita ce lahira kuma duk yadda ka jagoranci jama'ar ka to za a tambaye ka ka yi bayani dalla dalla babu zancen boye boye ko yin layar zana. <laughs> To sai kuma Sha'aibu Zidane ya ce Assalam yau da gobe hakika bautar da wasu al'ummar kasashenmu na Afirka da ake yi a ƙasar Libya abin da Allah wadai ne. Don haka ina kira ga 'yan uwana matasa mi haƙuri mu zauna a ƙasashenmu na asali shine yafi alkhairi fiye da wata fiye da wata ƙasa da ta daban da fatan kuma gwamnatocinmu na Afirka za su taka wa ƙasar Libya burki bisa wannan muguwar ɗabi'a da suke aikatawa a tashi lafiya yau da gobe shirin matasa. wasa to amma amma bari mu dan karanta na Twitter ko da guda ɗaya ne at Adsawa Bank Wan ya ce, yau da gobe a gaskiya sayar da mutane a matsayin bayi da ake yi a kasar Libya ba karamin cin zarafi ba ne kamata ya yi kungiyoyin kasashen Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya su ɗauki matakin hukunta duk wanda yake da hannu a cikin wannan badakala. Isa lol na Ikara ya kuka yi da ɗan iya. to za mu ji ta bakin ɗan iya. Mm. Yau dai ganin sarari har cikin gida na iske ɗan iya, na ce ɗan uwa na so in zo wurin ka tun da sanyin safiya don mu tattauna halin da na ga mun tsinci kanmu a wannan ƙasa Najeriya, ta yadda 'yan mu kan ƙetara wata ƙasa duniya kawai saboda tsabar neman dukiya da kan bar su cikin halin yasin da har wasu ma kan yi musu kallon mujiya. Dubi dai wulaƙanta 'yan Najeriya da aka yi a Libya, ta yadda akan yi yi cinikinsu sai ka ce wata hajar da ba ta da damar turjiya wasu ma duk sun riga sun rasa rayukansu saboda tsananin tsabar wuya Shi ne fa nake ganin wajibi ne mu zauna mu gaya wa juna gaskiya dan ya ce i a gaskiya ni ma na yi irin wannan tunani tuntuntuni." amma dai da farko ina ganin nauyi ne ko haƙƙi a kan shugabanni su samar da kyakkyawan yanayi ta kowane fanni ta yadda 'yan ƙasa za su daina sha'awar fice cewa ƙetare da sunan wai lamura sun yi tsanani su kuma 'yan ƙasar da ke wannan zuruntun zame jiki zuwa ƙasashen ƙetare ta barauniyar hanya to ya zama wajibi su sauya tunani musamman ma dai masu ra'ayin cewa wai idan kana son rayuwa mai daɗi to sai dai ka wuce birni kuma wai idan mutum na son yin kuɗi a wannan zamani to dole ne sai ya bar ƙasar da aka haife shi sannan ne ya taka tsani alhalin mafi yawan masu irin wannan wannan ra'ayi kan iske ƙasashen da suka shiga sun fi nasu tsanani alhalin mafi yawan masu irin wannan kan iske rayuwar ƙasar da suka je ta fita ta ƙasarsu ta haihuwa tsanani kamar dai yadda muka ga abin da ya faru da 'yan Najeriya da ke Libya kowa na gani na ce to ɗan iya Allah ya sa irin waɗannan mutane su daina shiga irin wannan rigima kamar dai yadda ta tabbata muna gani ƙarshen irin waɗannan mutane na dama maimakon ƙaryar da akan yi musu cewa wai idan suka fita suka dawo za su fi ƙarfin duk wata hidima saboda wai idan an fita irin waɗannan ƙasashe akan samo kuɗi da dama kawai saboda an raina wa mutanen mu hankali su kuma ga tsabar ƙwalama don haka dai yana da kyau 'yan ƙasa su gane ƙasar nan na da faɗin ƙasar da ta ishi kowa zama kuma tunda muna da masu basirar da ka iya yin sana'o'i sannan ga mu da ƙasar noma kamata ya yi mu ɗunguma duk mu ɗauki azama ta yadda masu sana'o'i za su rungumi sana'a su kuma manoma su ɗauki fartanya da garma mu kama noma da sana'o'in da za su tallafa wa ƙasar mu ta samu ɗaukakar da babu ko da tantama to kin ji fata bakin nan iya dan da dan layi bayani mm, kwarai da gaske kwadai dai mun mabuɗin wahala in bahaushe <laughs> haka to sai mu ce Allah ya kyauta amin amin to kafin mu je ga tattaunawar mu da jama'a da muka da kuma farfesa Bube na Maiwa kamar yadda muka ambata yau ce ranar yaki yaki da cin hanci da rashawa ta duniya kabara To sai mu ce shin wai mai yaƙi da cin hanci da rashawa ke ciki ne a Najeriya ga shugaban kungiyar Sislak mai sa ido wato game da cin hanci da rashawa a mm. Najeriya da kuma shugabanci na gari wato Rafsanjani Awal Musa Rafsanjani tare da tattauna da ya da wakiliya ko abokiyar abokiyar aikinmu Maryam Dauda mm. ga yadda suka yi. Ya za ka ce kake ganin ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi game da yaƙi da cin hanci da rashawa? To, akwai kokari da aka ɗan samu aka yi ko kuma nasarori da aka samu aka samu aka cimma a wajen yaƙi da cin hanci da rashuwa da kuma wato wasu hanyoyi da dama da ake buƙatar a cimma don a samu a samu cikakken nasara. Mm-hmm. Misali, um, yanzu mun san cewa dai cin hanci da rashuwa ba a kamar fariya da shi ko kuma ah, wato ah, takariri da shi kamar mm-hmm. yadda muka sani ah, a shugabannin baya can suka yi saboda haka an dan samu wato cigaba ta wajen bangaren jawo da hankalin jama'a kan cewa cin hanci da rashawa ba shi da alheri kuma ba shi da wato muhimmanci ga ci gaban ƙasa da 'yan kasa saboda cin hanci da rashawa ina kawo wato talauci ina kawo rashin aikin yi mm. ina kawo rashin ci gaba wajen bangaren sana'o'i wajen bangaren ah, masana'antu wajen bangaren ba da ruwan sha ko kuma asibitoci ko kuma makarantu da sauransu ah, ko kuma ma shi da kansa ilimin ma ba a iya samun su inda akwai harkar cin hanci a cikin ah, al'amari kamar yadda muka gani kan cewa darajar ilimin ma da darajar kiwon lafiya duk sun tarwatse a najeriya mhm. saboda cin hanci da rashawa wato hanyoyi da wato yin kasuwanci ma duka gaba daya sun tarwatse saboda cin hanci da rashawa hmm. musamman yadda gwamnatin ba ta ɗaurewa cin hanci da rashawa gindi to yanzu an ɗan samu wato nasarar ragewa amma wannan ragewar a wato gwamnati mai tarayya gwamnatin tarayya ne aka samu wato ci a mm. gwamnatocin jihohi da gwamnatocin wato karamar hukumomi a najeriya gaskiya wannan fatakar ba a daina yin ta ba yin ta ake yi to mm-hmm. akwai akwai kamar inda ne bayani akwai wato nasarori da aka samu aka samu aka ci mm-hmm. a wato wajen bangaren gwamnatin tarayya amma a bangaren jihohi da karamar hukumomi a najeriya gaskiya aiki ne tuhurum a gare mu cin hanci da rashawa da rashin mutunci da keta haƙin bil'adama da rashin mm. gaskiya da adalci ba daina ba aka ba yi suke yi musamman ma a jihohi da karanin hukumomi a najeriya mm-hmm. Yawancin mutane idan suka ji batun yaƙi da cin hanci da rashawa sai su rinka alakanta wannan abin da 'yan siyasa ko kuma wasu da suka rike mukaman gwamnati. Kama a ce a kan titunan Najeriya wasu sukan yi koken cewa 'yan sanda har yanzu suna ansa cin hanci da rashawa. Sannan kuma ta yiwu kamar idan ka je sayan wani abu ko ka je wasu ma'aikatu kafin ka nemi ai maka wani abu sai wani ya ce sai ka biya shi. Cin hanci dai ko babba ne ko karami ne ko a ina ne ba shi da amfani ba shi da mhm. alheri kuma bai dace a ce 'yan ƙasa sun amince da shi ko kuma sun yarda da cin hanci da rashawa ba ko kuma mai cin hanci da rashawa ba dole ne 'yan ƙasa su tashi su ba da gudunmawa su su yadda da cin hanci da rashawa suna da damar da za su ba da gudunmawa ta wajen bangarori da dama na ɗaya kar su yadda su karɓi cin hanci su da kansu sa'an nan na biyu kar su yadda su bayar ah, abu na uku shine idan sun ga mai yana yi din su kai koke wajen hukuma ko kuma jama'a su taru a kungiyance hmm. a Allah wadai da irin wannan al'amari in aka yi haka to zaki ga cewa an rage yadda ake tafi da wato um, cin hanci da rashawa ko a ina ne ko a jihohin ne ko a karamar hukumomin ne ko kuma a gwamnatin tarayyar ne sa'an nan ya dace a ce akwai wato uh, hukumomi da gwamnati ta tanadar mm, kamar mm. misali na yaƙi da cin hanci da rashawa ya zamanto su da kansu an ba su cikakken wato kayan aiki an ba su wato ƙwararru an ɗebi ƙwararrun ma'aikata wanda za su yi aikin nan saboda Allah ba tare da san zuciya ba sa'an nan zamanto ana biyan su suma don in har ba a biyan su wato albashi za su iya wato samun rauni a cikin irin aikacin da suke mm. to idan har gwamnati da gaske take ta wajen yaƙi da cin hanci da rashawa dole ne jami'an tsaro ko 'yan sanda ko custom ko su immigration ko sojoji duk sai ya dace a ce an ba su cikakken tanadi don a tabbatar da kan cewa zuciyarsu bata kan raba wajen da za a iya siyan su ko kuma a nemi a amfani da su don a yi wa gwamnati zagon kasa ka yara na kallon canza faɗi yake sha ta gobe. shi na kai kai mai roƙa na na zan ya sha to mun malo yake <laughs> ci to gara kowa ya ci gomin zaban da cin hanci da rashawa <laughs> eh, da kuma wasu abubuwa da ya shafi wannan din haka ne zai mu koma kan darasin mu ko hafsa eh haka ne wakilin mu a Nijar Yusuf Abdullahi ya tattauna mana da wasu bayan Allah game da bautar da mutanen Afirka da ake yi a Libya da ah, ta kanta tana cikin kasashen Afirka haka ne haka ne eh, bauta a Afirka daga yan Afirka zuwa yan Afirka da ake ta tunanin ba zai taba faruwa ba sai a hankali mm. To domin tattauna kan wannan al'amarin na cinikin bayu a gasar ta Libya, an zaka zauren namu na tare da Siraji Isa, shugaba wata kungiyar matasan Nijar da ake kira Mojan Kana wanda ya taba zama a gasar ta Libya. Akwai kuma Alhaji Salisu Ahmadu ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin kungiyar fararen hular Nijar. To ina ganin Siraji Isa da kai zan farawa, shin ya kake kallon wannan al'amarin na cinikin bayu da rahotanni suka yi nuna cewa na faruwa a gasar ta Libya? Wa'anda suka kashe Kaddafi mutane ne waɗanda ruwa biyu gare su asilinsu su duka ba 'yan libya ne ba mutane ne waɗanda aka kawo 'yan hoshe ƙwabri 'yan ta'adda waɗanda su da suka zo da ake ma mission kamar su abinda ya suka zo don su kashe kaddafi ne yanzu da suka kashe kaddafi yanzu alƙawullan da duka aka musu tare da wa'anda shugabannin da suka kawo su ba a biya su ba yanzu suko ta hanya da ƙarhi da yaji ne suke son suko su samu kuɗinsu kenan yanzu ina za su samu kuɗi duka wasu kamfuna na libya an roshe gidan mai suko turawa sun tara can mutum baka iya ka isa can sai libya ta samu kanta cikin wani yanayi na hukuma wajen biyar ko shida kai har ya kasance duka shiya zuwa shiya sai ka iske 'yan yara ƙanana da sun samu makamai sai su tare su sa abin da ake cema baraj su sa shinge mm. in zaka wuce in ka ba da kuɗi in baka da kuɗi su amsa salularka wani bi in baka da sa'a ma ga banza kawai in ta karyo musu sai su halba mutum babu dai gwamnati a babu gwamnati rashin tabbas da rashin tsaro shine al Libya amma ummul aba'isan shi shine wa'anda suka kashe libya wasu suka kashe kaddafi mm. su ne ke yin wannan aiki amma aikin akwai turawa waɗanda su da kansu su ne ke taimakawa don a yi wannan saboda a ba 'yan afirka tsoro ta fannin mi in aka ba su tsoro tunda an ɗauki matakai ƙasashen turai sun ɗauki matakai iri-iri sun ga da abun 'yan ƙasa eh, eh, eh, bakin ah, ah, haure ƙaruwa kaɗai suke yi turai har suna mutuwa dubbai da Dubai suna mutuwa a cikin ruwa amma kullum mutane ƙaruwa suke yanzu sai suka ce to a hudu sabon salo shine mi shine a taimaka ma wa'ancan 'yan ta'adda wa'anda mutane ne waɗanda ba su da tausayi waɗanda komi suna iya yi sai su nuna cewa ana da ana wahal da mutane ana saidawa kenan mutane za su tsoro Alhaji Salisu kai ya kake kallon wannan al'amarin Libya kan tafi ya mutu ai akwai abubuwa da yawa wanda ya zamanto mu ce ba abin da yake duk daidai ne hmm. amma lokacin da ya zamanto an kai lissahi mu a nan kurkusan nan ƙasa biyu ce wadda ɗan Nijeriya ke tahiya ko uku wanda yake tahiya ya je nemi kuɗi an aka ce ma Nijeriya Abuja sai Libya wanda ya zamanto in kai lissahi a cikin ƙasashen da suke gewe a gare mu babu inda ɗan ƙasan mu wanda ka yau an waye gari mu akwai ƴan uwan wanda suka je suka samu nationality a cikin libya akwai 'yan uwanmu wanda suka je suka aihuwa akwai 'yan uwanmu wanda suka je suka gina a cikin libya wanda ya zamanto har suke da hannun jari a cikin ƙasar libya to sai mu ce aka kan kan a a'a ƙasar libya ba halin ta bane fuskan wannan abin da aka yanko ake gwada shi a wani abu ne daban wanda ya zamanto da gamin hannun turawan aka zo aka gwado saboda su daman busu so ake cewa fasibilite ta hanyar da za a je a tarra su a yi tarra su ana cewa tuwon da kuka sasibinci tare ka ji inda matsalar take shi ya zamanto da ya zamanto a mine ne ya zamanto sai su turawan ai da gangan ne aka zo aka kashe budiya aka kashe yana eh, kadafi amma abin da ba sani ba ba su yi service a prevent ba da suka kashe wannan kadafi me suka tsara na cewa ko in mun kashe kadafi me ya kamata a tsara to he zamanto ba a tsara komai ba wannan tsari ne na turawa wanda ya zamanto kullum su sun maida afirka wani abu bututu wanda ya zamanto ina iya amfani da ke a yadda nake so kuma tun wannan ina zuwa eh, ina iya amfani da ke yadda nake so amma kai ya zamanto a bar su a gane mu waye mu je mu yi kaddashin da rayuwa kamar su da suke Siraji Isa zan sake dawowa wajenka. Shin hotunan bidiyon da aka gani sun isa su tabbatar da cewa wannan al'amarin na cinikin bayu na faruwa a ƙasar ta Libya? Abin kamar in ka ɗauka kashi hamsin cikin ɗari duka shiri ne. Kashi hamsin cikin ɗari kuma gaskiya ne. Saboda ka san an bi hanyoyi da yawa na a ba mutane tsoro saboda su bar zuwa turai hanyoyi ne da yawa wajen shekara takwas zuwa jan tara. wa'anda turai ta ba magabata makudan kuɗi in ka ji kuɗin da ake ba kasashe na afirka kamar nijar bisa ga ta aiko kowa da wannan abubuwa Allah ɗai san iyakarsu manaho ƙasashen Europa shine a ba magabata a ba 'yan Afirka tsoro su bar zuwa turai tsoro ne ake son a basu to kana ganin wannan matakin watakila zai yi tasiri ya yi tasiri eh, ya yi tasiri idan ka ɗauka misali Nijar kaɗai gwamnatin Nijar ta ɗauki alwashin ta maido gida mutum dubu hudu yanzu jirgi biyu ya zo an kawo mutum dubu biyu da ashirin saboda uh, jirgin harko ya kawo mutum ɗari biyar da hudu na shekaran jiya ya kawo ɗari biyar da goma sha hudu kenan ya kama mutum dubu da goma sha takwas waɗanda aka maido gida amma waɗanda suka rubuta sunayensu a ambasada ta Nijar hmm. mutum dubu hudu su wanda su yaran nan su ne suka yi shiru suka kullu suka zo suka guga suka ɗora gugun ɗan kasuwancin aka zo kurin don rashin tunani ba a kawo wani abu ba wanda zai tallafa musu a rayuwarsu na yau da gobe ko baicin wa'annan yaran ba wata dogon nazari suka yi ba kai akwai ma wanda ya zama suna da bak suka shiga ta ƙananan kasuwanci don su kore a bakin su kuda aka zo aka murje musu abin wanda muka huto muka ce wani abin ba daidai bane ba gwamnati ba a murje kananan abin da zai kawo kasuwanci tallahi na rayuwa da gobe in ba a zo aka kawo wani ɗan karamin program ba wanda za ka kawo kai a man wannan abubuwan yanayin da mutane suke ciki a kare mu mutanen suke yawon tazibas sai zamanto in kai lissahi akwai wanda kan ma su zo su gaya mana suka huta garma ba san inda za su to kaga in kai lissahi daga cikin wannan yaran da suka komo akwai irin wannan ƙananan yaran wanda ya zamanto suka rasa ina ne mu shiga gabas ina ne mu shiga yamma masu nazarta masu shugabanci su tsaya su sake wannan wannan shanduna me za su tsara don saboda su da kansu shi daɗin su yan ƙasa su daɗin rayuwa ina ga shi ne fi ala cikin rayuwa. Siraji Isa wace shawara za ka bai wa waɗannan matasan bayan su gida kai har ma da gwamnatin Nishar? Shawarar da zan ba shi ne wa'annan matasa da ke dawowa gida. Iso ba dawowa ne suke yi ba dan suna so a'a saboda wasu matsaloli ne yasa suka dawo matsaloli suka sa suka huta matsaloli suka sa suka dawo to da kamata ya yi ko yau da muka hudu sanarwa muka ce mun jinjina ma gwamnati amma in gwamnati da gaskiya take in tana son a ce tana tallafa ma matasa da ma wa'annan da suka dawo to abin da ya kamata ta yi ne ta ɗauki matakan ganin cewa an ƙirƙiro musu ayyuka duka waɗannan da suka dawo mutane ne ma'aikata ba wai cewa za a ce an musu wani formation ba a ko wata lacca a'a daga mechanician tayar masu gyaran motoci masu eh, abin nan masu kula da gandari abubuwa na masarufa babu irin abubuwan da ba su iya ba wannan shawara da kake cewa in bada isu kasa ni tsaka mai wuya wai mutum wanda nan ma akwai matasa waɗanda ba a kula da su ba waɗanda ke kuka da fatara da talauci da tsadar rayuwa da rashin aiki wa'anda su ma ba a kula da su ba to balle wa'anga da su suka dawo kuma suka karu bisa da matsala. maimakon jiran gawon shanu me ya kamata wace shawara za ka ba su su matasan watakila su iya dogara da kansu kafin watakila idan ma gwamnati za ta tallafa musu kafin su samu tallafin su matasan. wa'annan matasa isu ba su iya zama kasan nan. wa'annan ba su iya zama shawara guda kasan na saba ba da shawara ni ma aka mai domin magana wani wanda zai yace zai na libya na ce kai hakuri kaga irin matsalolin da akwai ce siraji ina zamna ka ci da ni ko kai zaka ci da min iyallai uwata tana da rai babana yana da rai ga ɗiya uku ga mata biyu yace da sahi in tashi in tsura ido bani aikin baki bani aikin wari yan sana'ar da gare ni kamar yadda alhaji ya wadi na bar kuɗi na na kwaso da cote d'ivoire na zo na yi runwa miliyan takwas aka zo eh, minti biyar aka rose ta to mi zan yace dole karama in je libya in mutu da in yi zamna nan iyalina da uwayena suna kallo na banda komai abin da ba za mu ba shawara shi ne a tsaya a yi nazari a ga irin ayyukan da za a iya a yi a cikin wannan ƙasa in ba a iyawa kuma mu ba mu iya mu ce mu hana matashi ya je neman kuɗi a wani waje saboda wa'annan mutane in suna waje duk wata akwai mai aiko jika hamsin jika ɗari jika ɗari biyu yake aiko ma iyayen shi da iyalan shi yau wannan mutum ya dawo wani irin aiki zai iya yi bai aiki na baki bai aiki na hori kenan yau shawarar da za a ba su ne a ce su yi hakuri a yi lisahi a ga wata ƙasa ko ko a ga aikin da za a iya a cikin ƙasar da za a yi ko ko a yi balaguro Allah ya ba da To jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai Siraji Isa shugaban wata kungiyar matasan Nijar da ake kira Mojen kuma wanda ya taba zama a ƙasar Libya akwai kuma Alhaji Salisu amadu ɗaya daga cikin masu fafutuka cikin ƙungiyar fararen hula Nijar a madadin su da Nasiru Tankari ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. haka yake daga Nijar mu kuma nan a Washington DC. Hmm, an gaida Yusuf. <laughs> Eh, Gaskiya kaga ka bar yanda aka tattara jama'a. Shugaban mm. matasa da ga eh. wanda ma ya taba zama a ga wanda ya taba zama a cikin kasar Libya din ya sanya abin yake. Haka ne. Kuma kin san ko ka muna son mun so saboda lokaci ne ba zai bar mu ba saboda maganar mm. yau ranar cin hanci da rashawa din da muka dan mm, saka maganar sunzani amma kamar yadda muka yi magana da Bube na Maiwa akwai maganganu da ya gaggaya mu wanda ya kamata duniya ta ji na ce masa to ya bari in Allah ya kai mu mako mai zuwa. za mu kawo shi ranar laraba mai zuwa kenan ya farfasa mana wannan magana ta libya da kasashen mm. afirka eh mana fashin baki yawa fashin bakin na sosai eh, saboda kasar libya nan abin a hankali gaskiya abu ne mai cin rai da sosa zuciya kuma na tabbatar ba duka yan kasar libya za su su wannan abu ba za su ga cewa yan tsirari kila sun bata musu suna cewa gashi nan bauta ta dade da wucewa an dawo da ita an yi ba a yi ba kenan to shi sa za mu kawo shin Allah so ya dada fasa mana ga wani sako a Twitter na Bakere Dauratu ya ce wannan wani abin bakin ciki ne bautar da mutane da sayar da su musamman 'yan Afirka mm. to kin ni ma magana da nake Afirka kuma amma a gani na zaluncin shugabannin kasashen mu ne to shi sa za mu kawo su haka a hada a yi magana a yi magana shi kuma wannan kaga ya ce ina ga mm. a shafinmu na Facebook mm. ya ce wannan batu idan aka duba da nutsuwa za a ga da rashin kyautata dakatawan shugabanci to sai a hankali shi sa zamu kame fashin baki ya fasa mana bakin shugabanci a Afirka gaba da yanzu kan amada da Hafsat Maina Muhammad sai kuma Julia Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Dan sai Maryam Bugaji take hada mu da ku a shafinmu na Facebook Live Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala nake cewa sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin a harkar lafiya yau da gobe shirin matasa. Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bai.